assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu mai take haula ma'idatul qur'an muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya datar da mu kuma ya ba iko na amfani da abin da muke karantawa muna ganin yadda wannan wata mai albarka yake gudu har ya kawo 28 wannan ba komai yake nuna mana ba sai mai ƙoƙarin dagewa wurin fa'idantuwa da lokutan da suka yi shaura na wannan wata mai albarka saboda mafi yawa daga cikinmu ba mu sani ba za mu kai ƙarshen wannan wata ko ba za mu kai ba idan mun kai ƙarshen wannan wata shi shekarar gaba za a yi da mu ko ba za a yi ba wannan iliminsa yana wurin allah subhanahu wa ta'ala to a gaskiya ya waje ba a akan mu dage wurin mu mun ganimci wannan lokaci da ya shaura musamman wa'innan kwanaki da muke cikinsu na ƙarshen ramadan allah maɗaukin sarki ya karɓa mana yan uwa masu kallon mu a wannan tasha ta afirka ɓangaren hausa mai albarka idan ba a manta ba karatunmu da ya gabata mun tsaya a ƙarshen suratul insan wanda insha allahu yau za mu shiga cikin suratul mursalat wacce suratul mursalat sura ce makiyya da ittifaƙin malamai malamai sun yi ittifaƙi kan cewa sura ce makiyya wato an saukar da ita kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga garin maka ya zuwa madina tana da ayoyi guda hamsin kuma a jerin surorin alkur'ani idan muka kirgo daga sama ita ce sura ta saba'in da bakwai abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yana cewa wannan sura ta al-mursalat nazalat ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lailatul jinni ta sauka akan annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare wato da ake ce mai lailatul jin wa nahnu ma'ahu muna tare da shi nasiru muna cikin tafiya hatta a waina ila gharin bimina har muka zo wani kogi wani kwari a filin mina fanazalat sai wannan sura ta almursala ta sauka ya ce fabainama na hannu na talakaha minhu daidai lokacin da muke karɓar wannan sura daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam in ji abdullahi dan mas'ud wa inna fahu la ratbun biha bakinsa yana ɗanye da wannan sura wato daidai ana saukar da ita na fara karɓar ta daga bakinsa saboda yadda riwaya ta tabbata abdullahi dan mas'ud ya karɓi sura kusan saba'in daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam min fi rasulillah surar tana sauka manzon allah zai karantar da shi abdullahi bin mas'ud yake cewa iz wasaba alaina hayya muna cikin wannan halin muna karɓar wannan sura daga warin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wata katuwar macijiya ta faɗo فقال nabiyyu sallallahu alaihi عليه sai manzon Allah ya ce uqtuluha ku kashe da faftadarna abdullahi dan mas'ud ya ce sai muka yi gaggawa muka tafi za mu kashe wannan macijiya fa zahabat sai ta sauri ta gudu ta shige rami faƙala nabiyu sallallahu alaihi sallam sai manzon allah tsira da amincin allah su kara tabbata a gare shi yace ce وقيت شركم وكما وقيتم شرها an kare ku daga sharrin wannan macijiya kamar yadda ita ma an kare ta daga sharinku wannan hadisi ba komai yake nuna mana ba sai wato dagewa ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin tunowa da lokuta da suke karɓa wannan alkur'ani yanzu abdullahi bin mas'ud har ya riƙe ga wani abu da ya faru lokacin da aka saukar da wannan sura waɗansu daga cikin malamai masu sharhin hadisi suna cewa wannan kogo da macijiya ta fito ana ce mai gharil mursalat yana nan mina wanda ni ban san shi ba kuma ban taɓa ganin shi ba amma abu ne da masu sharhin hadisi suka fara sannan akwai hadisi da aka karbo daga abdullahi daga Kuraib maula ibn abbas yadda allah tabbata a gare shi ya ce qara'atu suratul mursalat suratul wal na karanta wannan sura ta wal fasami'atni ummul fadl imra'atul abbas sai ummul fadl mata al abbas ta jini ina karanta wannan sura fabakat da ta ji ina karantawa sai ta yi kuka ta fashe da kuka waƙalat ta ce wallahi ya bunai ya kai da laqad azkartani bi qira'atika hadhihi sura haƙiƙa ka tuno min saboda karanta wannan sura da ke suran nan da ka karanta ka tuna min da wata magana me ka tuna min da shi inna hala akhiru ma sami'tuhu min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ita ce karshen abin da naji daga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya qara'u biha fi salatil maghrib yana karanta ta a sallan magriba ka duba ka ga kwaɗayi na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wurin riƙe abubuwa da suke faruwa lokacin saukar da wahayi ko kuma abubuwa da suka faru ga waɗansu surori a cikin wannan alkur'ani suratul mursalat allah maɗaukin sarki ya fara wannan sura ce da rantsuwa ya rantse da abubuwa guda biyar والمرسلات عرفا فالعاصفات asfa والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا وإن لفظة دمك أنبتا قدابير المرسلات دع العاصفات دع الناشرات دع الفارقات دع الملقيات حقيقة معلمي سنجي ساباني أكم معانر ونن kalmomi هر كبير mufassirin imam ibnu jarir at-tabari rahmatullahi alaihi yake cewa komai game da wannan saɓani abinda malamai suke cewa malami ya yi tawakkufi wato ya tsaya akan matsala bai ba da wata fatawa a kai ba to amma akwai al'imamu ibn kasir rahimahullah da kuma ibn juzai alkalbi sun tafi akan cewa lafuzza guda biyu na farko almursala da al'asifat iska ake nufi sannan kuma da annashirat da alfariqat mala'iku ake nufi amma lafazi na biyar na ta zikra malamai sun yi ittifaki akan cewa mala'iku ake nufi idan muka zo fassara wannan lafazza za mu ce walmursalati mursalati urfa game da wanda suka ce iska ake nufi za mu ce allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa da iska wacce take bin juna ine aka ce urf wato ya tiba ba'dha ba'dan wannan tana bin wannan wannan tana bin wannan fala asifati asfa haka nan allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa da iska wacce take tahowa da ƙarfin gaske da kuma idan muka duba za mu ga lafazin almursalat allah maɗaukin sarki ya siffanta iska da shi a cikin alkur'ani allah ya ce wallahu alladhi arsala riyaha fatisiru sahaba kaga nan an siffanta iska da cewa arsal wato shi yasa malaman da suka ce almursalat iska ake nufi za su iya dogaro da wancan aya wurin cewa lallai lafazin almursalat ba mala'ika ake nufi ba iska ake nufi idan ka zo lafazin al'asifat shi ma a cikin alkur'ani a iska da wannan siffa allah maɗaukin sarki ya faɗa a cikin surat yunus ya ce huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح kaga al العاصفات asfa to shi yasa su ma waɗansu malaman suke tafi akan cewa musamman ra'ayin ibn kathir da ibn juzai kenan cewa al'asifat iska ake nufi fal'asifati asfa wato iska mai tahowa da ƙarfin tsiya wannan shirati nashra shi ma akwai saɓani akan wannan kalma waɗansu ce mala'iku ake nufi waɗansu sun ce iska ake nufi to waɗanda suka ce iska ake nufi sun ce allah maɗaukakin sarki ya siffanta iska da wannan allah ce huwa allazi yursilu riyaha nushuran bayna yaday rahmati wa huwa allazi yursilu riyaha nushuran sai suka ce allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da iska wacce take wawwatsa take watsa rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala watsawa alfarikati farqan Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da mala'iku waɗanda suke rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya waɗansu ko malaman sun ce abin da ake nufi da alfariqat a nan shine wahayi da yake sauka na alƙur'ani falfariqati farqan sai falmulqiyati zikran wannan lafazi na almulqiyat babu saɓani tsakanin malamai cewa abin da ake nufi su ne mala'iku wanda suna jefo wahayi saboda tunatarwa ga mutane falmulqiyati zikran wannan da ijma'i wanda kuma abin da ake nufi shine suna turo littattafai na Allah subhanahu wa ta'ala izuwa annabawan Allah saboda tunatarwa ga jama'a wannan shine a takaice saɓanin malamai game da wa'innan ayoyi uzran aw nuzra wato imma su gabatar mutane uzuri ko kuma su yi musu gargadi wannan au waɗansu malamai sun ce abin da ake nufi uzuran wa nuzura uzuran wa nuzura wato suna haɗawa suna musu gargadi kuma suna tsoratar da su wurin ba su uzuri su faɗakar da su da Allah maɗaukin sarki ya gama wannan rantsuwa sai aka zo aka ba da amsa ta wannan rantsuwa Allah ce inna ma tu'aduna lawaqi' lallai haƙiƙa abin da ake muku alkawari na cewa kiyama za ta tashi lallai wannan abin lawaqi'un tabbas fa zai auku inna ma tu'aduna lawaqi' lallai abin da ake muku alkawari na kiyama lallai zai auku menene alama ta afkuwa wannan abu na kiyama shine fa'izan idan nujumu tumisat idan aka shafe haske na taurari ya kasance babu wani haske sama ta koma dandim ba abin da yake haskaka ta wa idan sama'u furijat hakanan idan sama aka buɗe ta ta kyakkece da Allah maɗaukin sarki ya ce fa idan nujumu tumisat lokacin da aka shafe taurari to za ga wata aya kuma ta zo ta ce wa idan nujumun kadarat shine dai tumisat ɗin an shafe babu hasken su wa sama sama'u furijat lokacin da aka buɗe sama wata aya ta ce in shakkat ta tsage wata ta ce in fatarat wata ayat ta ce wa futihati sama'u Fakanat kanat abwaba duk wannan siffa ce ta yadda sama za ta kasance ranar gobe kiyama Allah maɗaukin sarki ya ce wa Izal jibalu nusifat lokacin da duwatsu aka tumbike su daga wuraren da suke aka dandake su aka nike su Allah ya ce wa yas'alunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa suna tambayar ka game da duwatsu ka ce musu Allah yana timbike su timbikewa bayan an timbike su sannan kuma a nike su shi yasa Allah a wata aya yake cewa wa bussatil jibalu bassa wata aya take cewa wa kanatil jibalu kathiban mahila duk wannan yanayi ne da za a maida duwatsu ranar gobe kiyama idan aka tumbuke su za a rairaye su a nike su a dandake su su kasance kamar me kamar yashi Allah ya ce wa idan rusulu uqitat lokacin da manzanni ‘yan aiki aka ƙayyade musu lokaci wanda za su zo su yi shaida ga al’ummansu kowane annabi sai yawa al’ummarsa shaida yau mana da kulla unasin bi imamihim yau mana da kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ula’ika ya da kunan jannata wala yuzlamuna naqira allah ya ce li ayyo min ujjilat izuwa wani yini ne aka jinkirta wannan rana ta kiyama da ayyomin ujjilat ay ukhirat izuwa wani yini ne aka jinkirta wannan kuma ana nuna, ana nuna mana girma ne na sha'anin wannan rana wato ranar gobe kiyama liyomil fasul an jinkirta ta zuwa ranar da za a rarraba ayyuka zuwa ranar rarrabewa ranar da kowa zai samu sakamakonsa abdullahi dan abbas yadda ala tabbata a gare shi ya faɗa a ƙarƙashin wannan aya da yawmil fasul ya ce yau mai yafsilu rahman fihi bainal al ranar da ubangiji allah zai rarrabe tsakanin halittu biamalihim da ayyukansu ilal jannati wa ilan nar wannan ya tafi aljanna wannan ya tafi wuta shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa liyomil fasl wannan aya ce mai girma ya kamata duk wanda ya bin Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda yake aikata waɗansu laifuka wanda sun saba wa Allah maɗaukakin sarki ka ce ina ma gargaɗi da yamul fasl masu cutar jama'a ina muku gargaɗi da yamul fasl ranar da za a rarraba kowa duk abin da kai za a baka masu jinkirta sallah akan lokacinta masu kin ba da zakka duk wannan ka ce unzira kum yawm alfasal ina muku gargaɗin ranar alfasal ran da za a ba wa kowa sakamakonsa imma ilal jannati wa imma ilal nar imma ayyukanka su sa su sa ka cikin wuta ko kuma ayyukanka su sa ka cikin aljanna Allah maɗaukakin sarki ya ce liyomil fasl kowane jinkiri za a yi shi ne zuwa ranar sakamako ranar da za a rarrabe wa ma adraka ma me ya sanar da kai abin da ake nufi da yawmul fasl wace rana ce yawmul fasl shi wannan kamar tsoratarwa ne game da sha'anin wannan rana saboda tana nan tafe kuma zata same mu kowa za a saka mai da irin aikin da ya aikata to shi yasa Allah maɗaukin sarki yake ƙara faɗa yake cewa ma adraka ma yawmul fasl me ya sanar da kai da wannan rana ta sakamako wailun yawma idlil mukazzibi haƙiƙa wata azaba mummunan azaba ta tabbata ga masu ƙaryata wannan rana ta tabbata ga masu ƙaryata manzannin Allah duk wani abu da Allah maɗaukin sarki umarni da shi masu ƙaryata shi wannan azaba za ta tabbata a gare su shine Allah ya ce wailun yawma izlil mukazzibi mummunan azaba ta tabbata ga nan maƙaryata Allah maɗaukin sarki ya ce wailun yawma izlil mukazzibi azaba ta tabbata ga masu ƙaryata wannan rana da Allah maɗaukin sarki ya ba mu labari alam nuhlikil awwalin Allah maɗaukakin sarki ya ce shin ba ku ga yadda muka halakar da mutanen farko ba ashe ba mu halakar da su ba wanda kuma kun sani kun gani idan ma ba ku gani da idan kuma kun ji labari cewa ga yadda muka yi da mutanen annabi nuhu da suka karyata shi ga yadda muka yi da mutanen annabi ibrahim da suka karyata shi ga yadda muka yi da mutanen annabi salihu da suka karyata shi ga yadda muka yi da mutanen annabi hudu da suka karyata shi dukkan kun ji wannan labari alam nuhulikil awwalin ashe ba mu halakar da mutanen farko ba wanda tun daga annabi adam alaihi salatu wassalam salam har zuwa lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mun ga tarihin da allah maɗaukakin sarki ya bamu a cikin alkur'ani na al'umman da aka halakar wata al'umma an halakar da ita da tsawa wata an halakar da ita ta hanyar girgizar ƙasa wata an nutsar da ita zuwa ƙasa wata al'umma an ɗaga su an kife su to duk mun ga wannan kuma Allah maɗaukin sarki ya ambata mana wannan a cikin alkur'ani Allah ya ce alam nuhlikil awwalin shin ba mu halakar da mutanen farko ba thumma nutbi'uhum akhirin sannan kuma ba mu biyar da waɗansu da su ba waɗanda suka zo suka bi irin hanyar su suka zo suka yi kafirci irin nasu suka zo suka karya dokokin Allah suka bin addinin Allah suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suka ƙaryata littafin Allah shin su ma ba mu halakar da su ba kamar kafiran shawa kenan abinda da suka yi Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya halakar da wasu daga cikinsu an musu azaba an kakkashe su a wurin yaƙuka daban-daban Allah maɗaukin sarki yake cewa thumma nutbi'uhum al-akhirin sannan muka biyar da waɗansu waɗanda suke waɗansu ne ba su ba wanda suka biyo bayansu muka biyar da su da irin wannan azaba Allah maɗaukin sarki yake cewa kazalika naf'alu bil mujrimin irin haka ne irin haka ne muke aikatawa ga mutanen da suke kafirai ne mujirmai ne kazalika fa'alu bil mujirmi. haka muke aikatawa da mutanen da suke mujirmai ne wailun yoma idilin lil haƙiƙa wailun narkon azaba ya tabbata ga waɗanda suke wato masu ƙaryata ayin Allah ne a cikin wannan sura za mu ga allah maɗaukakin sarki yana ta maimaita mana wannan lafazi duk idan aka yi aya ɗaya ko aya biyu ko uku sai mu ga allah maɗaukakin sarki ya maimaita wannan lafazi ya ce wailun yau ma'izin lilmukazzibi to wannan waɗansu malamai suna magana kan me yasa ake ƙara maimaita shi ana maimaita shi ne saboda tsoratar da kafirai waɗansu kuma suka ce galibi duk laifin da za a faɗa sai kaga ba irin wancan ba ne idan laifi aka faɗa a nan sai kaga idan aka ce ma wailun yau ma yazilil zibin idan za a sake faɗa wani laifi sai an faɗi wani laifi daban ba irin wanda ya gabata ba yan uwa masu kallon mu a wannan shiri na haula ma'idatul qur'an da alama lokacin wannan shiri ya zo ƙarshe muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amfane mu da abin da muka ji a wannan shiri kuma duk abin da muka yi kuskure a cikin wannan karatu namu Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana wanda muka yi daidai Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور